'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-ibad wallafan al-shaykh al-imam al-allamah an-nihrir shaykh al-islam muhammad bin abdul wahhab bin sulaiman at-tamimi Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma wanda yake zuwa mana daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda yake wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu kuma da muke magana daren laraba ne 27 ga watan zulkawa hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1242 wanda ya dace da shida ga watan bakwai shekarar bature 2021 wannan kuma shine darasi na 17 insha Allah a cikin daren giyar wannan karatu wanda muka ambata in ba manta ba mun shiga babi na takwas a cikin daren giyar babukan da malam ya kawo a cikin wannan littafi nasa a inda yake bayani game da babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima ko kuma babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima mun yi bayanin menene wannan babi yake karantarwa malam ya kawo ayan alkur'ani fadin Allah madaukakin sarki a fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata ukhra a cikin suratu an-najm har zuwa ayoyi uku da suka biyo baya sannan sai ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda sahabi Abu Waqid al-Laythi Allah ya kara mishi yadda ruwaito fitan su zuwa yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam)a. a lokacin ba su daɗe da shiga addinin musulunci ba yake suna kan hanya sai suka ga wani bishiyar magarya sai suka ce wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai hana irin yadda kafirai mushirikai suke da bishiyar magariyar da suke neman albarkanta wajen rataya makamansu da takubba da makamantansu annabi ya neman musu irin wannan domin su ma su nema albarkan haka tunaninsu wannan yana jawo wani amfani ko yana ba da wani nasara saboda sabbin musulunta ne Maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu akbar lallai Allah shi ne mafi girma Inna sunan kun yi kwaikwayon ɗabi'un wato al'umman da suka gabace ku haka mutanen annabi Musa alaihi salam su ma suka taɓa gaya wa annabin Allah annabi Musa a lokacin da suka ga mushrikai suna bautan ɗan mariki sai suka ce wa annabi Musa ne zai hana mu ma ka samo mana wani Allah mu rinka gani shi ba Allah nan da kake zuwa ka ce ka dawo ya ce maka kaza ba to kaga irin abin da mutanen annabi Musa suka nema irin ɗabi'an da sahabban nan suka yi da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi da malam ya kawo yace al-Imam Tirmidhi shi ya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai wato nuna alamun min a'lamin nubuwa wato wani daga cikin alamomin da ke tabbatar da manzancin manzan Allah manzan Allah ya ce haka za ku ci gaba da kwaikwayon ɗabi'un waɗanda suka gabace ku a wani lafazin aka ce kana nufin yahudawa da nasara annabi ya ce to da suwa ake ganin su a matsayin mutane a duniya su din ne Allahu akbar kamar yadda muka ji wannan baki da annabi yayi har yau gashi muna ganin gaskiya haka al'umma baki ɗaya sun koma ba waɗanda suke sha'awar su kwaikwayo in ba waɗannan kafirai ba in ba waɗannan yahudawa ba in ba waɗannan nasara ba tun daga abin da ya shafi harkokin addini har harkokin da ya shafi na ainihin mu'amala ba wanda ba a koyi da arna a cikin al'amarin addini dubi dai yadda mutane suka maida ɗabi'un arna na raye-raye da kaɗe-kaɗe a cikin cocina yadda aka dawo da shi cikin addinin musulunci a masallatai yau ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye ana zuwa da maza ana zuwa da 'yan mata ana zuwa duk wani abu da kake tunani da ana yi wannan ba kwaikwayon su bane a cikin harkar addini idan aka zo ana wani harka ta ibada dauki alal misali kamar jana'iza irin yadda arna ke yi musulmai su ma sun dawo suna kwaikwayon su za a raka gawa da jita a raka gawa da ganga a raka gawa da fito ana ainihin waka da sunan addu'a nan ma za ka ga mutane idan ainihin wato aka yi rasuwa musulman da ba su kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi su ma ka ga kawa da ganga da jita wasu kuma da sunan ai ana zikiri a zo a tarayi raye duk ɗabi'an kafiran nan ne jama'a manzan Allah abin da ya ce kenan to balantana kuma uwa uba an ka dawo abin da ya shafi mu'amala nan kam sai dai ka rufe ido kawai kai ta salati tun daga salon magana kowa ya zo so yake wai a ce yana magana irin na arna shine birgewa shine haduwa inda za ka fahimta ka kowa daga cikin mu nan mu je mu yi tunanin ina ne ƴaƴan mu muka sa su karatu waɗanne irin makarantu ne makarantu ne waɗanda suke tafiya kan tafarki na musulmai ko ko irin tafarki na arna sannan ka duba suturan da muke sawa wani irin kaya ne musulmai suke sha'awar su sa a yau wanda in an ga mutum da irin shi ne ake ganin ma wannan wayayye ne sannan ka duba abin da ya shafi harkar kasuwanci abin da ya shafi harkar auratayya bukukunan mu ba abin da yanzu aka rage da ba a kwaikwaye su ba jama'a in ka je wajen wani bikin musulmai ƴaƴan musulmai jikokin musulmai sai za ka rantsa da Allah ba taba sanin ina ne kibla ya kalla ba saboda kaf kai akwai wallahi sanda aka samu wata armiya take cewa wallahi yanzu su abin da ma suke yi to duk kuma wuce su a kai shi Mana na kuwa yawan har yafi fi ƙarfin nasu yanzu ba waɗanda ma kuka kwaikwaya kenan tun daga yadda za ka ga su 'yan matan auren da ita amaryar da iya uwaye yadda za su shiga shiga ne wanda kowa zai iya rantsuwa da Allah cewa ba irin na musulmai ba ne har su da suka sa waɗannan kayayyakin sannan a zo a yi wani shedanci da sunan za a yi wasu abubuwa na a murnan biki ba irin wanda ba a yi yanzu a yi arna de a yi maguzawa dai a yi kafirai de ba wanda ba a yi haka ne ko ba haka bane jama'a sannan duk a gama waɗannan ranar biki ko bayan biki a zo a taru da amarya da miji da iyaye uwar amarya duk a zo ana ta rawa ana ta gwatsu gaban juna wannan ina mutunci jama'a Allah ya ƙara wa malam Dr. Abubakar Ahmad Bamba Allah ya ƙara mishi lafiya a jiya nake jin wani karatun shi da yake ishara irin abubuwan da ake yi a wajen bukukuwan musulmai sai wani yake ce mishi har yanzu ma in aka fita wannan wajen inda maza a miji da mata ake kiran su nan uwar amarya ma tana zuwa tana rawa ce a haba wannan ba zai yi ba <laughs> na ce Allah sarki da da arziki wallahi cewa ba zai yi ba ya a haba uwar amarya ta fito waje tana rawa mutane suka ce ana yi mana ya ce a gaban surikin nata suka ce ai an wuce nan mana Bala shi ce ai ba zai yi ba da ce Allah sarki kaga baqiyatu ke nan eh Allah ka samu dace ta yanzu za ku ga gaskiyar abin da manzon Allah ya faɗi a nan cewa lalle za ku rika kwaikwayon dabi'un su Allah ka tsare mana imanin a yau za mu shiga inda mala ya ce fihi masa'i matsalolin da ke karkashin wannan babu in ba kuma ta ba mun tsaya mun tattauna waɗannan ayoyi ne tun daga ainihin wato faɗin Allah maɗaukacin sarki a faraitumul lata wal uzza ko muka tsaya muka bayanin allat da al'uzza da kuma manakar salisatal ukhra mun ji irin yadda aka samu asalinsu da kuma ƙabilun larabawan da suka rinka bauta musu da irin yadda daga ƙarshe manzan Allah ya ba wasu sahabbai jarumai daga cikinsu izini cewa su je su rugurguza su mun ji wanda annabi ya tura wa Allah shine al-mughira dan shuba Allah ya kara mishi yadda annabi ya mishi umarnin cewa ya je ya rusa wannan gunkin ko gunkanya da aka zo kan an wato uzza manzan Allah ya tura sayfullahi maslul Khalid bin walid da aka zo kan ainihi wato manat manzo Allah ya tura Ali dan Abi Talib Ali Haidar kamar yadda shi da kanshi yake cewa anan ladhi sammatni ummi Haidara ni ne wanda uwata ta samu suna Haidara Bahaushe kuma sai ya fasara ya ce gadangan kenan kusan yaki ba dai a buge ka ba sai dai ka ka kada ina fata an gane to waɗannan sahabbai su ne annabi sa suka je suka ga ƙarshen bayan waɗannan gunkanya wanda ainihin wato suka rinka bauta musu tare da sanya musu sunayen mateku a tunaninsu wai ainihin wato shine allanyansu kenan ta mace Allah ya kiyaye to ga matsalolin malam zai fara tattauna mana yace al-mas'alatul ula tafsiru ayati an-najm a cikin waɗannan babin mun ji bayani game da fassarar ayoyin nan na cikin suratul najm kaga ai mun tattauna wannan ko al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri alladhi talabu a cikin waɗannan bayanai da muka ji a cikin wannan babu mun fahimci suran yadda al'amarin ya kasance ga sahabbai a cikin abin da suka nemi annabi ya sa musu ma'ana sun ga mushirkai ne suna rataye takobinsu a jikin ganyen bishiyar magarya da tunanin cewa zai ƙara musu wani sinadarin yaƙi sai suka ga in har yana aiki umuma na a sa mana irin shi mana ko kun gane jama'a ثالثا مسألة أخو كونهم لم يفعلوا to duk da sun nemi wannan abin wajen manzan Allah manzan Allah ya ce su aikata kuma sun aikata ba su aikata ba kaga ya nuna sun yi wannan neman ne a bisa rashin sanin hukunci dama a cikin hadisi mun shi da kanshi yace ba su dade da shiga musulunci ba kaga abin da ko mutum yayi ba bai sani ba to ba za a kama shi da laifin shi ba musamman kuma da aka yi mishi bayani sai ya fasa aikatawa ina fata an gani rabi'an na hudu kaunihim qasadu taqarruba ila Allah bidhalika li dhannihim annahu yuhibbu kun gani ko abin da yasa suka nemi abin tun farko tunaninsu Allah ya yarda da yin haka shi yasa su suka ce annabi ya ba su izini ko kuma ya ba su dama ko ya nemo musu su ma su irin haka to da suka ji hukunci daga annabi cewa wannan ba ɗabi'a ne na musulunci ba kuma Allah bai yarda da shi ba sai suka kame daga hakan ai baka sake jin wasu sabai sun ƙara neman a yi musu hakan ba tunda karan farko kenan kuma aka gaya musu hukunci sa ta izin da gaggawa an gane wannan da ke ko khamisan matsala ta biyar annahum idza jahilu hadha fa ghayruhum auladul jahl idan sahabbai ku rubu falalansu da girmansu da darajar su in har gashi sun jahilci al'amari mai matukan girma irin wannan don wannan yana da alaka ne fa da aqida yana da alaka ne da tauhidi yana da alaka ne da ainihin wato imani amma kaga sun shiga musuluncin ba su san shi ba fashe kaga wanda ya zambe kai su ba shi ma in ya jahilci wasu abubuwa na addini ko aƙida ko tauhidi shi ya fi cancanta ma a ce ya jahilta Allah ya sa kun fahimci abin da malam yake cewa da haka abin da ake so shine daga sanda mutum ya gane cewa ya jahilci wata matsala sai kuma aka nuna mai abin da yake daidai to sai ya watsi da wannan abin ya kama abin da yake daidai wannan shine tafarkin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu sahaba المسألة al أن wal من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم kowa ya san kuma sahabbai matsayinsu ya keta na kowa a wajen Allah domin suna da wasu kyawawan ayyuka da suka gabatar daga ciki shine irin waɗannan yaƙe-yaƙe da suka rinka yi da rayuwarsu a zamanin manzon Allah domin labarin addinin da annabi ya zo da shi ya isa ga kowa suka sadaukar da dukiyansu suka sadaukar da rayukansu abubuwa mafiya tsada kenan kuma a rayuwar ɗan adam da ran shi da dukiyar shi ba abin da ɗan adam ya fi girmamawa kamar su amma su suka sadaukar saboda gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya da shi wannan abu da suka yi wa Allah sai Allah ya yarda da su sai fa Allah ya ce al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم Allah ya ce na yadda da su to kai awa da za kuma ka zo kana ganin cewa sahabbai ba su cancanci wannan matsayin ba inda Allah da ya halicce mu gaba daya ce ya yarda da su magana bai kare ba don haka abinda suka gabatar na kyawawan ayyuka da kuma alkawarin da Allah ya yi musu cewa duk abin da suka yi na kuskure ya yafe musu to wannan yana nuna cewa falalan nan da suka samu ba wanda ya samu irin shi a cikin al'umma da haka ka kyale wa manzon Allah sahabbai shi haka shi da kanshi annabi yake cewa annabi yace Allah Allah fi afali la tattakhiduhum gharaban ba'd ina hada ku da Allah game da mutuncin sahabbaina kada ku mai da mutuncin su ya zama karan bara duk wanda ya tashi zai ci mutunci ba zai ci mutuncin kowa ba sai na sahabbai annabi yace ku kyale musu kowa ya ji da aikin da ya yi sahabban manzon Allah kenan kaji irin matsayin su jama'a an fahimci wannan da ke ko tabi'an na bakwai malam ya ce, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya'zirahum bal radda alaihim bi qawlihi Allahu akbar innaha sunan latattabi'unna sunanan man kana qablakum فغلظ الأمر بهذه الثلاث فإذا الله صلى الله عليه وسلم ضد مطعين duk da matsayin nan da muka ji duk da darajar nan da Allah ya basu da suka yi wannan kuskure a babi mafi girma a musulunci wanzu Allah bai tsaya ya yi jinkirin musu raddi ba nan take ya taka musu burki kaga ashe kenan akwai wasu abubuwan da idan mutum ya aikata da za ka jinkirta yi mashi aini wato abin da yake gyara ba akwai abubuwan da in mutum ya yi in bai kai wannan matakin ba kana iya ja kana iya saurarawa ka ce to a hankali ne za a fahimta amma aka ce abu ya taɓa aƙida da tauhidi da imani to wannan ba a aini wato tsaya jiran komai nan take za a mai da martani kuma an fahimta ko saboda an taɓo haƙƙin ne duka shine Allah maɗaukakin sarki Bahaushe kuma ya ce gwamba kowa ko da kowa wake to gwanda kai komai da bai shafi haƙƙin Allah ba da a ce ka taɓa haƙƙin Allah guda ɗaya ka ji manzon Allah duk da wannan darajar nasu suna cewa annabu mu ɗan yi wannan abun sai da ce kai a ku wannan wajen logo area ne jama'a an gane ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai raddin wannan maganar nasu kuma ya tsananta wajen yin raddin da kalmomi guda uku na daya annabi ya ce Allahu akbar sai da ya girmama Allah akan irin wannan abu da ya mamakin suka faɗi dan bai tsammani za su faɗi irin shi ba ashe ka ga wannan kuma yana tarbiyyantar da mu cewa in ga wani abu da ya baka mamaki to ba ashar za ka yi wa sai ka yi tasbihi ka girmama sunan Allah ina fata an gane sabani irin yadda mu muke yi a yau mutum ya ga abu ya faru sai kuma ya ƙara yin ashar sai ya faɗi wani mummunan kalami ya ce ɗan kaza kaza ko ya kira wa kanshi bala'i ɗan kutume duk wannan ba kalmar musulmi ba ne ina fata an gane da haka mu kiyaye mu cika bakunan mu da ambatan Allah la ta zalu lisanuka rasaban min zikrillah kakka bari bakinka ya rinka bushewa daga ambatan Allah to gurgurda yadda ka saba wa bakinka da ambatan Allah shine idan wani abun mamaki ya faru sai ka samu saukin iya ambatan Allah amma an baka saba ba dama ba za ka iya ba ina fata an gane da haka abu na farko ke na annabi ya ce Allahu akbar ko abu na yufa sai ce inna hasunan wannan shi shine tafarki da ainihin wato waɗanda suka gabace ku suka yi an fahimta ko Don haka sai yace latattabi'unna ko latattabi'anna sunanan man kana qablakum haka za ku rinka bin tafarkin waɗanda suka gabace ku haka za ku rinka kwaikwayon su kuna sha'awan abin da suka yi kuma ku yi kuna ganin irin tafarkin da suka ɗauka kuma ku hau kan shi an fahimta ko to kalma ta uku kenan to shine sai mana yake cewa faghalaza amra sai annabi ya tsananta wannan al'amari bi hadhihi salam da waɗannan kalmomi guda uku da su kawai annabi ya musu radde shi ya nuna wannan ba hanya bane hasanina matsala ta takwas al'amrul kabir wa huwa annahu akhbara anna talabahum ka talabati bani isra'ila lamma qalu li musa ij'al lana ilaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna al'amari mai girma wanda shine asalin manufa wajen me inda ya basu su labari cewa wannan abu da kuka nemi in samar muku to irin shi ne banu Isra'ila suka nemi annabin Allah Musa ya ainihin wato yi musu suma na ainihin haɗa wa Allah kishiya kaga suma ma suka faɗi a cikin ayan ko ij'alna na ilahan kama lahum aliha ka sanya mana wani Allah mu ma yadda suke da nasa allolin sai ce innakum qaumun tajhalun lalle wannan jahilci yana damu ku duba banu Isra'ila fa jama'a mutanen da suka wayi gari a matsayin bayi suke a ƙarƙashin Fir'auna da mutanen Fir'auna Allah ya ɗaukaki darajarsu ta hanyar hallaka maƙiyinsa a kan idansu fir'auna ya hallaka sai da ya tattara mutanen shi kaf da sojojin shi sun biyo su ne don su hallaka su da a kan idansu suka ga yadda Allah ya nuna musu mu'jiza da Allah ya wa annabi Musa umarni ya ainihin wato daki tekun da sandan shi teku ya dare hanya ya fita A kan idansu suka hau kan wannan ɗan daurin tsakanin ruwa da ruwa amma kuma ya zama musu hanya a kan inan su fir'auna da mutane suka zo tsakiyar wannan ruwan Allah ya ba wannan ruwa umarni ya haɗe su gaba ɗaya duk wannan akan idan su aka yi sannan garin da da suna a matsayin bayi a garin Allah ya ce yanzu su koma garin su zama su suka gaje garin da haka yau sai ga bawa da yake zuwa a guje ya yi kaza ya yi kaza yau sai ga karagar fir'auna ya ga a banza zai iya hawa ma ya zauna duk wannan neman Allah ya musu Allah ya rinka sauko musu da abinci daga gidan aljanna anzalna alaikumul manna wa salwa ɗan shila gasashe mai ƙona ɗiga haka yake zuwa musu duk wannan sun gani amma da yake bani isra'ila bani isra'ila ne wato kangararrun halitta ne sai suka tuna wa Allah to su da abin da za su biya Allah shine sai wa Allah rashin mutunci yawa an gane wannan da kyau ko sun wahalar da annabi Musa fiye da yadda kake tunani sai da suka wayi gari suka ce wa annabi Musa mu fa gaskiya Allah nan naka naka ne muka kyale mu kawai mu sheke ayan mu annabi Musa na ce ku tuna kaza fa suka ce duk muna sani ai ba mu manta ba Allah ya halaka makiyin sai duk mun sani to ba za ku bauta wa shi a ni kawai ai duk Allah ma ya san matsayin ma dole ma ya mana abin da ya mana Allah haka suka suka gaya wa Allah kuma a saukan musu da wani bala'i sata izin a lokacin kuma su koma wa annabi Musa su ce yanzu dai kamar dawo roƙa mana Allah ka da an ɗauke wannan bala'i kenan, ana ɗaukewa sai su ci gaba da iskanci to ku duba banu Isra'ila wai irin waɗannan mutanen kuma wai su ce a sa musu wani Allah daban banda Allah da ya tsiratar da su daga waɗannan tudun mun tsira kaga akwai kangara a nan wajen to shine maza Allah ce to irin wannan ɗabi'ar nasu shine kuma kuke kwaikwayo yanzu kaga yanzu ana ta faɗin na bai ne sai muna ta gada kai ko to ba shine mu yanzu gashi muna kwaikwayon nasu ba duk waɗannan ayoyin mu ma ba su zama mana izina ba in za a je wani abu na musulmai yanzu shine za ka yi mamaki ka ce yanzu musulmai ne suke abu haka wani wajen ma in ka je kai magana sai ka zama kai ne abun kallo ka ce to me nan duk garin nan kowa haka yake yi ku da ba kun cika tsanantawa ku kenan komai ba kyau Allahu akbar wata baiwa Allah a take ba da labarin ita ma haka ta je ta samu kanta a ainihin kudancin kasar nan asalinta ‘yar wannan garin ce ma ta ce ta samu kanta abubuwan gaba ɗaya sai suka zama mata a birkiɗe ta ga wani irin rayuwa da ita kwata-kwata ba ta sani ba hankalinta a tashe da haka bi munasaba ɗan uwa a sa ta addu'a Allah ya kawo mata sauƙin lamarinta da gaggawa dan tana nuna tana cikin damuwa kwarai da gaske to da ta je ta ce sai ta ga wata baiwa Allah ita ta da a can ta same ta to ita ma ai arewa ce sai ta ce ganin kila nasu zai yi kusa ko ta je ta same ta irin abubuwan da ta ga suna yi da basu dace ba na rashin mutunci sai ta rinka gaya mata cewa abu kaza tana gana ai ba kyau haramun ne ashe wannan sai ta koma wajen arnan sai ta rinka Izgilanti da ita kawai shine wai har suka sa mata suna na haram na haram ita ce Allah sarki baiwa Allah ita mata ma san in arnan suka fito sai ta ji suna hira suna dariya suna shewa suna na haram ita ita mata san ma ashe da ita suke yi ba sai bayan wani lokaci ne wata tun ce kin fasan da ke ake yi kuwa wai ke ce kike gaya wance komai sai kike mata haram ne shine ita kuma sai ta gaya shine na haram ku duba irin wannan abun jama'a Allah madaukakin sarki ya sauka kuma Allah ya kara mata imani ya ƙara mata karfin gwiwa da haka jama'a kun ji waɗannan irin abubuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara cewa za a dawo ana kwaikwayon arna ana kwaikwayon kafirai Allah ya tsawaka tati'an abu na tara mas'ala ta tara al-mas'alatu tati'a anna nafi hadha min ma'ana la ilaha illallah kore irin wannan al'amari mutum yana son ya wani abu da zai ainihin haɗa wa Allah kishiya to a kore shi nan take yana daga cikin ma'anan kalmar tauhidi cewa ba wanda ya cancanta abautawa sai Allah dan yanzu da zaran an ba da daman a je a rataya makami a jikin wannan bishiyar yanzu a fara tunanin bishiyar nan na da tasiri ko ba za tunani ba ku kaga abinda Allah kaɗai yake yi yanzu an raba shi da bishiya to ne kamar yadda kuka ji malam Suleiman ya mana tambihi ko kuma ta'alikat a karatukan da muka yi darasin da ya gabata Ya ce irin abinda masu zuwa gindin kaburbuka suke yi kenan a yau idan ka ga mutum ya je gindin wani kabari na wani shehi ko na mahaifin shi ko na wane ne yana ta addu'a wajen tunanin shi wannan kabarin zai tsina na mishi wata abu kaga ya raba abin da yake haƙƙin Allah ga wata da. kenan shine shirka da haka ba wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah jama'a ma'ana fahimta ko ya yace ma'a diqqatihi wa khafa'ihi ala ulaika tare da cewa kaga kalmar yar taƙaitacciya ce shine la ilaha illallah ba wanda ya cancanta ba a wa sai Allah sai dai ma'anan shi yana da yawa da faɗi an fahimta sannan kuma duk da cewa su waɗannan sahabban a farkon al'amari ba su fahimci cewa hatta rataye makamai a jikin magarya shi ma ya saba wa la ilaha illallah ba amma kuma kaga ya saba mushi to ne irin abubuwan da ake yi a yau na shirkiya zuwa ga bokaye zuwa ga yan tsubbu zuwa ga masu sihiri secret society haɗa wani da Allah ainihin wato irin waɗannan abubuwa da ake nema na tabarriki kabarin ɗan hodiyo kabarin shehu mai rawani hadda wali tutu ka je Kano wai tutu ma wali ne a Kano ina fata an gane Allah ya kiyaye to duk waɗannan jama'a shirkoki ne wanda hada Allah ne da wani da haka ya saba wa wannan jumla ta la ilaha illallah al-mas'alatu ashira sai ta goma annahu halafa ala al-fitya Allah sallallahu alaihi saboda girman wannan fatawan da ya tashi sai da ya rantsuwa ashe ya nuna idan wani abu ya zo mai matuƙar girman mahimmanci babu laifi dan malami ya haɗa da rantsuwa cewa wallahi kaza ne an fahimta ko shine abin da annabi yayi a nan wajen المسألة الهادية عشرة أن, أن الشرك فيه wa وأصغر لأنهم لم, تري لم يريدوا بهذا أتين shirka, wannan karatu da muka yi ya nuna mana sun kaskashi akwai babban shirka wanda da zarar mutum ya yi to ya fita musulunci kuma in ya mutu akai ya zama ɗan wuta akwai kuma ƙaramar shirka wanda mutum in ya yi bai fita a musulunci ba to amma kuma yana cikin haɗari in ya mutu bai tuba ba Allah ya sa kun fahimta shine irin wannan da mutum zai yi abu ba da nufin wato shirka babba ba yana nan a musulmi amma kuma ya yi shirka an fahimta ko to irin wannan shine da zarar mutum ya gano sai ya tuba ya istighfari ya bashi kuma an gani الثانية عشرة قولهم فتن da suka yi cewa wa nahnu qudasa'u ahadin bi kufri kun gani ko suka ce a lokacin ba mu dade da barin kafirci ba da haka har yanzu akwai tunani irin na ɗabi'un kafirai ta tare da su ba su riga sun yi zurfi a cikin musuluncin ba kana ganin yanzu ma za a haifi mutum musulmi iyayen shi musulmai in bai koyi addini ba sai ka ga wasu abubuwan biya jahilce su to ina ga kafirin da jiya ya musulunta yau kaga min babu aula ya zan bai san wasu abubuwa ba to a lokacin ba su daɗe da barin kafirci ba shi ya jawo musu wannan aini wato tuntuɓar malam ya ce fihi anna ghairahum la yajhalu dalika kaga a cikin wannan maganar yana nuna su waɗanda suka daɗe a musulunci kafin wannan lokacin to su ba su jahilci haɗarin irin wannan abin ba shi yasa su da suke sabbin musulunci su suka nema annabi ya sa musu amma kaga dattawan sahabbai irin su abubakar da umar su ba za su yi wannan ba ina fatan an gani asali ta ta'ashara na goma sha uku a takbiru inda ta'ajjubi malam ya ce wannan ya nuna shar'ancin mutum yayi kabbara kamar yadda muka ambata idan mutum ya ga wani abu da ya bashi mamaki na cewa ha ah, ya za a yi kai sabanin abu kaza to sai kai kabbara ba wai kai ashar ba ina fata an gayi har aka ashar sai matsala ta goma sha hudu saddun zara'i akwai wani ka'ida na malaman usulin fiqh shine ana toshe kafar barna kafin aukuwar barnar Shi ne wannan abun halal ne an fahimta ko amma aikata shi zai kai ga wani barna wanda yake da girma fiye da shi halasta. to domin kada a bude kofar wannan barnan sai a ce shi halal na a haƙura da shi ne sabbin zari'a Yaba an fahimta ko ban san kalman da bahaushe yake amfani da shi da zan iya kawowa a yanzu da ya yi kusa da ma'anan wannan ba irin da ba bahaushe ke cewa ana barin halal don kunya asali maganan ba daidai ba ne amma ma'anin nike son ku fahimta wai abin da yake nufi ne kunyan abin da yake haramun to idan wani abu halal ne to sai a bar shi duk da ba haka ba wace ke nufi ba amma yana son ku fahimci menene saddus zari'a ina fata an gane shine alal misali mutum ne yake son ya je ya siyo wani abu a kasuwa suna fahimta jama'a zai je ya siyo abu a kasuwa to da ya fito zai tafi sai ya kicibi motan hayan da ya tsaya ko kuma motan da ya tsaida don ya hau ya kai shi kasuwa ya ibo masu zuwa gidan fati ga ganguna ga 'yan mata tsirara duk sun makalkale an fahimta ko yanzu kaga asali ya shiga mota mota ya kai shi kasuwa haram ne ko halal amma yanzu in ya shiga wannan motar ɗan iskan nan to na ɗaya ko dai shi ma ya yi musharaka da su wajen wasu abubuwa ta ƙila zai ainihin zauna da wasu mata ya gogi jikinsu ya tafi wata wadda take ba muharraman shi ba ko kuma ya ci waɗannan abubuwa sannan kuma ku kaddara in limami ne dama ma mun shi za su gan shi ya sauka a wannan mota a kasuwa da za su ce sai inna lillahi wa inna man karshen zamani kun ga liman tare da suwa da suwa ne kun fahimta ko to kun ga abubuwan da zai biyo baya na barna suna da yawa to abin da ya fi ko shine liman ya hakura da hawa wannan motar haya gwanda ya taka ya je a kasa to shine ma'anar saddu zari'a an hana shi hawa motar nan ne saboda me a toshe kafar bannan da zai iya biyowa baya to shine abin da malai yake cewa nan me ya sa mana ya kawo wannan a wannan gabar? ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga asali kamar yadda muka ce ba su nufin ka haɗa Allah da kishiya ba amma me yasa manzo Allah ya tsawatar da su kuma ya nuna musu haɗarin abin kada a yi musu sassauci wajen abin da gobe zai iya sa su kai ga abin da yake haramun jama an fahimta ko alhamisa ashara sai na goma sha biyar an nahayu an buhi. da ahalin jahiliya a cikin waɗannan yi wato bayani mun ji bayani game da hani da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kwaikwayon al'umman da suke maguzawa su ne ma'anin jahiliya a nan da haka yana daga cikin ƙa'ida na shari'ar musulunci duk wani abu da za ku kwaikwayi wasu masu addini tun daga yahudawa ko nasara ko masu bautan wuta ko maguzawa to wannan abin an hana ka yi shi duk yadda kake gani yake da kyau in dai wasu al'umma da wasu addini suka ɗabi'antu da shi to kai an hana ka yi wannan abu ka duba azumi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi azumi ba ibada bane amma sai ranar ya dace da ranar da Yahudawa suke biki kaza Allah sai sai to gaskiya za mu saba musu ba mu sai azumin shi ba tunda bai hada azumin shi da biki amma tun da ne ranar ya zo ɗaya sai manzo Allah ya ce to mu yanzu za mu rika yin kwana biyu in mun yi yau don Allah ya kai wani lokaci sai mu haɗa da ranar da yake kafin shi ko ranar da za a haɗa su guda biyu an gane ko to wannan yana ƙarfafa cewa lallai ilalla duk wani abu da wasu arna ko wasu kafirai suka ɗabi'antu da shi to kai musulmi ka saba musu kaka ce to ai ba inda aka hana ni an hana ka da yanzu suna yi an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace na goma sha shida al ghazabu inda ta’ali. na. a cikin waɗannan bayanai mun ji cewa ashe malami na iya bayyana fushi a cikin harkar karantarwa ai ka ganin ba za Allah ya karantar da sahabbai abin da ke daidai ko amma kaga ya nuna fushin shi akan abin da suka yi so idan abu ya kama malami ya nuna fushi akai dan yayi fushi bai laifi ba ina fata an gane ya danganci irin matsalar ne amma kuma kan ya zama mutum ya ɗauke shi a matsayin ɗabi'a na dindindin shi kenan da zarar an yi wani abu sai ya fushi a kai amma akwai yiwuwar a rinka yi a fushi a cikin harkar karantarwa Allah madaukakin sarki malam yace as-sabi'ata ashar sai matsala ta goma sha bakwai al-qa'idatul kulliya li qawlihi innaha sunan mun ji wani ƙa'ida wadda zai zama ka'ida gamanniya ga duk wanda ya aikata irin wannan aiki shine wannan hali akwai wasu al'umma da suka taɓa aikatawa musamman cikin yahudu da nasara to lallai manzon Allah ya ce shine dama sunna mutane ba za su bushe ba suna kwaikwayon waɗannan ainihin wato al'umma a cikin al'amurra mabambanta Allah ya kiyaye asali ta ashara na goma sha takwas an na haza alamun min alamin nubuwa kun ga magana da muka yi ɗazu lalle wannan lamari ne wanda yake tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama me yasa li kaunihi waqa'a kama akhbara domin yadda manzon Allah ya faɗi tun a wannan lokacin wanzu Allah ya ce wallahi sai kun rinka kwaikwayon ɗabi'un waɗannan yahudawan da arna sai kun rinka kwaikwayonsu a lokacin ba ba fara ba amma kamar yadda muka kawo misalai da abubuwan yanzu mun ga gaskiyan shi ko ba mu ga gaskiyan shi ba sai wanda Allah ya tsiratar na fata an gane zaka ga wa kalilun mahu, ‘yan kaɗan ne kuwa din yadda kake tunanin wane wane ne ka bari sai ranar da ya zo zai wani al'amari irin yadda ake yi sai ga shi ma sai sai to ya muka iya ai kowa haka yake yi ne na lillahi wa inna ilaihi raji'un adha min hadha wa amar shine a zo a ga ahlus sunna shi ma yana yin abu irin na arna ko yahudawa ko kuma a zo a ga wani wanda yake da alaka da malanta ko dalittaka kuma an fahimta ko zamanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce zamanin sahabban manzon Allah wani babban sahabi ya taɓa zuwa gida abdullahi dan umar ana irin wannan sha'anin ne sai ya zo ya ga an sa kayan ado a ɗakin amarya sai aka sa wani da duma haka a jikin bango da duma kawai ba a bakin kofa aka sa da duma aka rufe sabon ne ya ce abdullahi dan umar me wannan nake gani ya ce ai da duma ne ba bango aka rufe ma? Yace baka san annabi ya hana ba ce wallahi na sani Allah ta wala ka san mata ne yace inna lillahi wa inna amma ka ban mamaki irin ka a ce mata za su fi karfin ka har su aikata abin da annabi yace kada yi kawai sai tashi yace waliman ma ba zan ci ba waliman da bai ci ba kenan ka ji sa bai kenan ko mun fahimta jama'a amma yau sai ka ga malami ustazu ya je biki inda ake kaɗe kaɗe da rere wai sai ya zo na sai ce to ya za mu yi ya za ku yi <laughs> Allah ya kiyaye to kun dai jama'a da haka yadda manzon Allah ya faɗi haka abin yake faruwa a yau Kaje je duk inda za ka ji labarin an yi wani sha'anin biki yau ka je ka ga surar yadda za a yi jama'a an fahimta ko Allah ya kiyaye hatta sai aka ashara na goma sha tara أن كل ما Yahudu wa Nasara. Al-Yahuda wa Nasara. fil qur'ani fa innahu qalahu lana na'am a cikin waɗannan abubuwan da muka karanta mun ji ƙa'ida da ya nuna cewa duk wani abu da Allah ya zargi waɗannan Yahudi da Nasara a cikin Alƙur'ani cewa sun aikata kaza aikata kaza ko to irin waɗannan zargin wannan al'ummar mu ma an yi mana su saboda irin abin da suka aikata shine mu ma muke aikatawa ko mun gane jama'a da haka abin duk da ba kyau in Allah ya ce ba kyau duk wanda ya yi shi Allah ba zai ɗaga kowa kafa ba da haka kan ga cewa ai ku kaza ne kuwa an fahimta al-ishruna matsala ta 20 annahu muqarraru indahum anna al-ibadatu mabnaha ala al-amri ka'ida ce tabbatacce a cikin addinin yahudi da nasara cewa duk wani abu na ibada ko to ana gina shi ne alal amri akan umarni ku kiyaye wannan jama'a kuma haka yake a cikin wannan al'ummar ba in dai ibada ne to ka jira sai Allah ya ce kai ko manzon Allah ya ce kai amma kakka gina wa kanka ibada ga tunaninka dan Allah bai shar'anta tunaninka ya zama shi zai kafa maka doka ba shi Allah ne ya san me yake son ayi sai ya ce ayi kaza a bar kaza to akan wannan umarnin ne ibada yake zuwa ko mun gane gaba da haka duk inda ka za ka kawo wani abu da sunan ibada ka tsaya ka bincike shin Allah ne yace a idan ka ce a'a Banzan Allah ne yace a yi idan ka ce a'a to daga ina ka ce to duk da dai ba aya ba hadisi amma daga ce amma to ku mai da shi alju ba za mu yi ba shi ke na kawai jama'a ka'idar ibada shine sai in akwai umarni an gane jama'a fasara fihi tambi ala masail al-qabr domin wannan akwai faɗakarwa a kan tambayoyi da za a yi wa kowan a cikin kabari a ƙarƙashin wannan jama'a in ka aikata abin da Allah bai ce ka yi ba to za ka gane kuskuren ka tun daga cikin ƙabari. tambayoyi da za a yi maka ka dubi dai game da tambayar farko da za a yi a kabari amma man rabbuk da za a tambaye ka cewa waye ubangijinka fawabin kowa ya san amsan da shi kawai za a bada asira ko ko jama'a kaga wani zai ce sidratul muta bishiyar bagariya ko ya ce ɗan mariki kai kasan da ka faɗi wannan ka shiga uku da haka amsar kawai shine wanda zai ce rabbi Allah Allah ka ba mu iko to tun daga aikin ka na nan duniya zai tabbatar da haka an fahimta wa amma man nabiyyuk tambaya na biyu da ake yi cewa waye annabinka fa min akhbarihi bi amba'il ghaib wannan yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada na labarai ma'ana gaskata su da kai shi zai gaskata imaninka da zai saka iya gane cewa lallai ka yarda annabi annabi dan me ne bambanci annabi da sauran mutane ne jama'a shine labaran da ya rinka badawa wanda ba wanda ya sai bada irin shi shine kawai bambancin shi yasa har a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da haka kul inna ma ana basharun mithlukum amma bambanci shine yuha ilayya ni ma mutum ne in aka yanki jikina za a ga jini zai zuba in an yi min nushi zan ji zafi kamar yadda za ka ji zafi amma kuma duk da mun yi sharing waɗannan ah, physiological aspect na ginin jiki to ni kuma ina da bambanci da ku shine ni ana min wahayi ne ake wa manzo Allah wahayi abin da ba wanda ya isa iya bada labarin shi sai Allah to kaga inda manzo Allah ya bambanta da kowa ke Jama'an gane wannan kyau ko to ya za a yi ka iya tabbatar da cewa manzon Allah shine manzon ka in ka imani da duk abin da ya bada na gaibi ka imani akwai tashin alkiyama ka yi imani da kaddara ka yi imani da labaran da ya bada na al'ummomin da suka gabata ka imani da abu mafi girma ma tun farko cewa shi annabin Allah ne Allah ya aiko shi irin imanin da sabbai suka yi da wayan jama'a ba suka samu wancan martaba da daraja da muka ci a baya Abubakar ne Siddiq Allah ya ƙara mashi yadda Ranan farko da manzo Allah ya tunkare shi yace ya Abubakar tun da muke da kai ka san irin alakar da muke kullawa yace kwarai ka san ban taɓa yi maka wani abu na wasa har da zaka ce yau in na gaya ma wani abu zaka ce dama na saba wasa irin wannan ba yace haka ne sannan ban taɓa wata ƙarya ba yace haka ne yace ina da wani al'amari ne da yake son gabatar maka a yau mai girma abubakar yake hatibi ka zo da shi ya manzan Allah ya ce in na ce maka ni manzan Allah ne Allah ya aiko ni za ka yadda ku je da annabi ya ka mai tambaya abubakar buɗe bakin shi ke da wuya Ya ce ashhadu annaka rasulullah ni na ma imani kawai dan tun da ka ɗauko wannan maganar gaskiya ne kawai so ba wai amsa yanzu ya kamata baka ba na ma yi imani akwai mai imani irin na abubakar sai yasa aka sa mishi wannan lakabi a fiddi Allah ne da kai shi yasa mai wannan lakabin wallahi ba irin yadda kai ka sawa habun gidanku ba sai race mai sadiq a'a wannan as-siddiq din ne na gaskiya ina fata an gane Allahu akbar to haka shi yasa Abubakar ba za ka yi mamaki ba ranar da annabi ya isra'i da mi'raji da ya dawo mushrikan makka suka kwasa a guje munafikan Allah wai ba su je su raunata zuciyar Abubakar suka ce to kai abubakar dama kai ne mai cewa da abin da ya faɗi ka yadda to yau zo ka ji wani labari mai ruɗa ƙwaƙwalwa. ka ji wai daga rabuwanmu da shi jiya da daddare an kai shi baitul maqdis ba ma iya nan ba an je saman bakwai da shi kuma ya dawo kuma wai ga shi cikin mu muna tare abubakar ya ce awa qala zalika wato yanzu isnadin kawai zai bincika da gaske ya faɗa ba ku ne yan iska kai mai ƙarya ba in shi ne abubakar ya san waɗanda yake zama da su da gaskiya da ce kala ya faɗa ya ce wallahi na yarda da labarin ma da zai fi wannan inda zai faɗa hai ba irin abubakar ba jama'a Allah ya ba irin shi ba bayan manzan wannan al'ummar ce shi kuma an gane wannan da ko to shi ne abin da yake tabbatar da cewa ka yi imani da manzan Allah Za ka iya gamsuwa da duk abin da ya da labari to wannan shi zai baka dama in aka ce maka waye annabinka sai ka ce Muhammadu amma baka yarda da shi akan abubuwan da ya faɗa ba abubuwan da ya zo da shi in aka tambaye ka ba za ka iya cewa shi ne ba sai dai ka ce ka dai wasu mutane na kiran wani to wannan nan duka kawai za ka sha Allah ya kiyaye wa amma ma dinuk sai tambaya na gaba da za a tambaye ka cewa to ya labarin addinin ka wani addini kai fa min qawlihim to nan ne inda za ka gane addinin da za ka faɗi a nan to inda zai maka aiki kenan da ake cewa kada ka kwaikwayi masu wani addini gwargwadon waɗanda kake kwaikwayo to gwargwadon addinin da za ka faɗa ka ce ka a kabari Allah ya sa ana fahimta yanzu don haka wallahi abin ya wuce mutane kawai su ɗauka wai ba a son su more ne ana musu bakin ciki ne don an ga suna jin daɗi abin ya wuce nan wallahi ba su kake sha'awa ba arna kake sha'awa ko da aka duk abin da kake a rayuwarka irin nasu ne komai naka su kake kwaikwayo kaka ɗauka cewa musulunci kawai suna ne laisat bil musammaya da haka ana tambayar ka ana cewa wa ma dinu to addinin waɗanda kake kwaikwayo da shi zaka faɗi in yan ƙwallo ne abokanka sai ka ce Messi <laughs> Allah ya kiyaye Allah ta ba ku labarin wani da aka ce an kai shi ɗakin fiɗa a asibiti da aka fito da shi yana farfadowa abin da ya fara faɗi a bakin wai a labarin wasan Manchester da United abin da ya ma cikin magagi yake ba bai farfar ma'ana bai dawo cikin hayyacin shi ba amma wai wannan farfaso wanda ya yi dan gagge zaune wani abokin shi haka sai ce wai a labarin wasan ku kaddara a kabari yake yanzu wallahi abin da zai faɗi kenan shine gaskiyar magana abin da zai faɗi kenan saboda shine ya gamsu da shi a cikin kwakwalwar shi shi yasa kowa ya duba menene abin da ya maida rayuwar shi Allah abin da zaka faɗi a kamar kenan abin ba wai sata an sa bane a rubuta ma a takarda a makala maka a hannu <laughs> Allah ya kiyaye to kun dai ji to a nan ne inda zaka gane gyara da annabi ya maza ya musu da suka ce a sanya musu wajen rataye makamai irin na waɗancan kaga suna son su maili zuwa ga irin addinin su kenan ko to addinin su yake ba sai annabi yake a'a ku da su ba ɗaya bane lakum kum ne ji, hanyar kowa daban na fata an gane Allah ka samu cika da imani to shine maganar da suka ce ij'al lana ilahan ila akhiri zuwa ƙarshen aya المسألة الهادية والعشرون مسألة عشرين دقيقة anna sunnata ahlil kitabi mazmuma ka sunnatil mushrikina tafarkin yahudu da nasara jama'a shi ma tafarki ne a bazzargi ba tafarki ne a bayyano ba kamar yadda ake zargin tafarkin mushirkai haka na ainihin wato yahudu da nasara ba. da haka kada wani ya ɗauka to ai su ahli kitab ne ai nasu da sauki duk ɗaya ne yadda aka ce kaka kwaikwayi maguza wannan na bayan dutse to kaka kwaikwayi waɗannan masu jajayen kunnuwan ma an fahimta ko yawwa dan an samu wasu waɗanda sun wanke musu ƙwaƙwalwa da irin waɗannan ideologist din sun dawo suna cewa wai ai waɗannan ma bai kamata ma ana ce musu arna ba wai abokan zaman ku abokan zaman ku a ina a wuta <laughs> ina ba ta gani dan tabbasin suka mutu akan wannan ba za su ga aljanna ba to a ina suke abokan zaman naku Allah ya ji kansar dauna shine abin da ya faru kenan aka ce wai a manta da sabanin da ke tsaye ta kan mu da juna mu san sabanin mu mu san ni suna na Ahmadu kai kuma Jacob ko jama'a mu san sabanin da ke juna sai mu san yadda zamu zauna da juna ba shi ne kuka suka fara yi a kudancin kasar nan ba irin wannan ideology da suka juye yanzu ba ga shi kowa ya dawo cikin sai shi ba suka ce ba su ma yarda da haɗin ma da aka ce an yi a ƙasar ba kowa a raba ya tafi da nashi to ba ƙarshen abokan zaman naku kenan ba amma kowa a san matsayin shi e ku kuka e, ku kaza ne in kuka zo za ku zauna a garin mu da sharuɗa duk wanda ya tashi daga nan zai je garin ku shi ma ya zauna ku kafa mai sharuɗa daidai ne wannan an fahimta ko in muka yi noma gyaɗa muka ga muna ba buƙatar mu kai muku mu kai muku tafiya ku kuma in man fetur ba za ku ta sha a nan ku kwale ba shi kenan ba zama ba dama don mai za a rinka zorata mutane ana razana su bayan Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna wallahi in dai kana rayuwa inda akwai sama to kake shakkar da rayuwa a wajen in dai da sama to akwai arziki ma wani zai ci korata kai yana cewa wani oh, ba kaza ban ka kuma kuma bayan ji ya zo ya kawo mana matsala a cikin duk waɗannan abubuwan da ke faruwan nan na rashin zama lafiya da tashin tashina duk su suka zo su koyar da su ba a san su ba a nan arewa to dan ne kuma zaka rinka ganin wai cewa su har wani abu ne za su tsinana maka duka a suke shigowa da su ina dan arewa sai ya je wani sana'a na na siyo makamai ya kawai mai rai da makami in ka gaci da makami na kiwon shi ne a daji ina ya san ya je ya rinka yin wani abu ana ce mishi fashi akan titi ya tsaya da makami ya tara mota duk da san wanda ba al'adun su bane kana kana wannan kidnapping da ya zama wani abu dai su aka zo ka koya mutanen sun wani arziki aka kawo jama'a wani amfani aka aka samar so ya kamata mu rinka sanin waɗannan abubuwan muna musulmai Allah ya sa mu dace na'am na'am eh haka na'am na kun ji ko kun ji irin da so shi ne walantar za an kalli yahudu walan nasara ai Allah zo yi magana fa so ko dai mu mu dawo mu bi Allah ne ko kuma mu ta bin wayan mu ta ƙara shiga dawa Allah ya riga ya gaya mana wannan kuma wa man afdaku min Allah qila wa man afdaku min Allah hadisa. Allah ya kiyaye الثانية والعشرون مسألة تكرشي جماعة يا هقولي أن المنتقل من الباطل الذي اعتداه قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء أحد بكفر ما لا يتي دون يبرو كون ونقطع يجاو كان أبن ديك ديديكو to ba lokaci ɗaya tunanin ɓatan nan zai fita a zuciyarsu ba Allah sa kun fahimta wannan ibara yana da matukar muhimmanci mu tsaya mu lura yana daga cikin kurakuran da aka rinka samu cikin al'umman musulmai me ake nufi da wannan kuna kan tafiyan ku kuna kan tafarkin ku musulmai ne ko ahlus sunna ne masha Allah kwatsam yau sai ku ji labarin wani gagarumin batacce ya zo shi ma zai fita farkin kila da yana kirista ya musulunta sai a ce Allah ya sa mun samu karuwa a ita murna ko ila fasto ne to saboda ganganci irin na musulmai jiya ya musulunta yana fasto yau kuma wai sai kaga musulmai sun zo sun ajiye shi akan mimbari wai kuma musulmai su zo su tariye musu wa'azi idan girma Allah abin tambaya na farko shine ne zai koya muku Qur'ani da hadisi zai koya muku ai bai san shi ba dan jiya musulunta to kiristancin shi da ya yi a da shi zai zo koya muku da za ku yi da shi shi kan shi bai da amfani gare shi shi yasa ya bar shi to me zai koya muku in aka zaunar da shi amma abin da za ka ga masu kungiyoyi suke yi kenan sai a ta yawo a ce wani bishop ya musulunta sai a ta yawo da shi yana kawo musulmai wa'azi to daga irin haka ne sai ta jefa muku irin tunanin da ya baro ku kuma kuna ɗiba ba tare da kun ankara ba sai addinin ku ya zama lalatacce shi ne wannan ka'ida. domin ku dubi sabon nan me suka ce yanzu sun shigo da wani ideology ne na kafircin da suka bari a jiya shi yasa suka cewa annabi ka sa mana muma amma manzo Allah nan da nan ya taka musu biki shine malai yake cewa annal muntakila min al batil duk wanda yayi tsalle daga wani barna ya dawo kan wani abu na daidai alladhi tada'u qalbahu wanda ya dade akan wannan barnan la yu'man ba a sakankancewa da shi in ma kuna tafiya ko ka rinka rufe ido ɗaya kana buɗe ɗaya kana kallo dan zai yi wani shirman sai kai mai masa ka gyara mishi haka ake yi jama'a kuna fahimta ko Allah ya kiyaye la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba za a amince da shi ba kai tsaye sai ya dade ana ta dafa shi da ilimin musulunci tukuna har sai ya manta da abin mai gwaro a baya to yanzu ne sai a kashe jiki da shi amma in ba haka ba zai kawo muku barna ya kawo muku virus a cikin addinin saboda sakacinku ko rashin sanin abin da ya kamata da bakwai ba ina fatan jama'a gani ya yake saboda faɗin da suka yi a cikin hadisin cewa wa nahnu a lokacin mun faɗi wannan maganar ne saboda ne mu mun kasance huda sa'u ahadin bi kufri ba mu daɗe da barin kafirci ba da haka dole akwai ragowar tunanin kafirci a cikin zukatan mu amma daga baya yanzu da annabi ya ta wankewa ya ta wankewa suka dawo ya ta ba su kara yin wannan irin gwamnatin ba Allah madaukakin sarki sa su dace dan uwa masu albarka nan za mu saurara insha Allah dan Allah ya kai mu darasi na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu a jama'a yi hakuri mako mai zuwa ba za mu samu daman karatu da insha Allah saboda ko na ɗan tafiya da zamu yi insha Allah to sai in mun dawo mako na sama kuma kila an fara sallah ko kila sai bayan sallar da na wannan karatu insha Allah duk sauran karatuttukan da muke yi Allah you.